bari in samu cikakken sunan distinguished mazaɓa da jam'iyyarsa to sunana garba musa mai doki sanaton da ke mazaɓar kebita ta kudu da comprising zuru emirate da yawuri emirate to distinguished da yau an sa rai cewa za a kawo muku sunayen ministoci me ya faru yau to mu dai yau mu ma mun ji wannan labari ga social media muna tunanin cewa lallai yau zai zo according to what social media suka wadi amma Allah da ikon shi abin kuma bai zo ba wanda ya zo list ne na directors na net east development commission su ne aka wadi aka yi kuma neman shugaban ƙasa rubuta takarda da cewa yana neman a yi confirming ɗinsu eh, na minista bai riga ya zo ba in kuma ya zo ba a karanta shi a national assembly ba to gashi an ce ya kawo muku sunayen nan a cikin watanni biyu kuma daga dukkan alamu an tasan kaiwa watanni biyu menene doka ke cewa ne to a halin gaskiya mu muna nan muna tsaye gaba kanmu cewa watannin nan biyu dole a kawo waɗannan ministoci don gwamnati ba ta yiwuwa babu ministoci dole aiki ya ci gaba kwaito ke muna godiya ga wasu ayyukan da ya yi kamar ni da ke zuru tsakani da Allah zan gwadi cewa mun fara ganin alamar zama lafiya so dole ne mu yi godiya ga irin wannan muhimmancin eh, nasara da aka samu to amma tun da doka ta ce shekara biyu eh, wata biyu wata biyu nan bai da zaɓi dole kawo sunanakin ministocin nan don a tantance su wanda ya dace ya samu wanda kuma bai dace ba mu rejecting issue to amma kuma ai dokar ta ce ya dai kawo muku sunaye ba a ce lallai tilas a tabbatar da ministocin nan cikin wata biyu ba ko? A'a doka ba ta ce dole a tabbatar da su cikin wata biyu ba saboda dole in aka waɗi ministoci ɗin dole sai mun ba da lokaci waɗanda ke da wani ƙorafi game da wani wanda aka zaɓa dole ya faɗi ƙorafin shi kuma dole mu duba ƙorafin nashi in magana akwai tasiri dole ya zama na dole Eh, ya zama mashi wata miskila ga confirmation din shi eh. to ina godiya kwarai da su. so madalla na gode hajiya